Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. kasawa ba. Jama'a Assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na ƙasa ba kasawa ba wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a ƙasashe masu tasowa. Sunana Sule Mumuni Barma. har yanzu muna tare da shugaban 'yan kasuwa na kasassun Abuja, bugo da ƙari shugaban masu bukata ta musamman 'yan siyasa Alhashi Ibrahim Sagir. A makon jiya ya ɗan yi bayani akan siyasar da yake yi a halin yanzu da kuma yanayin zamantakewar na kasassu a ƙungiyance. A ci gaban hirarsu da Madina Dauda, bakon shirin ya bayyana ainihin yadda aka yi ya tsinci kansa cikin halin tawaya Haka kuma a shirin na yau za a ji irin kasuwancin da Haji Ibrahim ke gudanarwa a Abuja. Ƙungiyar mu an kafa ta ne akan yaƙi da bara. Kuma wannan yaƙi da bara mun so mu ne a ƙarƙashin wannan shi sarki muna daidai bakin ƙoƙarinmu na wa mutane masu kama sana'a. Ni babban sana'ata ina sai da cosmetic ne, wato kayan mata. da na shafe-shafe da sauran kayan kawa kawa na kwalliya da sauran abubuwa kuma ba ni kaɗai ba ina nan muna nan da yawa saboda tunda na zama ciyama na 'yan kasuwa akwai mambobin ma a ƙasa da yawa suna nan kuma muna nan muna malejin rayuwar mu kamar yadda Allah ya gina mu yaya ka fara makarantar firamare da wannan na kasan aka haife ka ko dai a'a bayan ka girma ne ya same ka eh to gaskiya ni ba a haife da na kasa ba amma kuma daga baya da ita na fara firamare domin lokacin da na fara samu wannan larura eh, shekaru na basu kai ga fara shiga firamare ba saboda ina karami ban san kai na sosai ba sannan na fara firamare da wannan na kasan haka na karasa ta na fara secondary da wannan na kasan haka na karasa sata. to rashin mahaifi kin san arewa da yake akwai karancin harkar rayuwa shi ya kawo har makarantar ta tsaya kuma muka fara sana'o'i domin haka ne zai sa a tallafa wanda suke kanne na baya saboda gaba ɗaya za a yi ɗaya kwance uwa kwance. Haka ne. Da yaya ka fara wannan sana'ar kayan ƙawa na mata? To dai ni kamar yadda na shigo cikin nakasassu yan uwana na samu ɗaya biyu da suke wannan sana'a. Kuma da aka fara ina sai da kati daga nan sai na ga ai wata hanya da tafi sai da kati saboda kati ya zama ruwan dare ko ina ana sai da shi. sai na koma na jingina da jikin shi abokin na domin ya koya min kuma bai nuna min bakin ciki ba sai koya min hanyoyin da zan nemi abinci na so kuma bayan ya nuna min sai na zo na dogara da kaina nema na buɗe na gurin nake yi to wa'anne irin ƙalubale ka fuskanta a lokacin da kake tashi har ka kai ga shiga wannan sana'ar e to ƙalubale da nake fuskanta na farko dai rashin gurin sana'a domin duk yadda ka kai da sa zuciyar kai sana'a in ba ka da gurin da za ka zauna kai sana'a to abu ne wanda yake a maleji kuma abin da yake damun mummuna kasassu ba ma irin na habuja kenan saboda lokuta da yawa in kika fita a cikin gari kina yawo ma a za ki ga mutanenmu da yawa suna sai da kayayyaki a bakin hanya wannan shi yasa ƙungiyarmu har ta har haɗa kuɗi muka ɗanyi wata kasuwa a season 3 to Allah da ikonsa dai kasuwar bata zauna ba har aka zo aka rushe mana wannan kasuwar amma da aka rushe alhamdulillahi mun yi ta follow up har mun kai gani mun zauna da minista ministan abuja kuma ya mana alkawari zai mana conversation zai taimake mu saboda mun ɗanci bashin banki da wasu abubuwa zai taimake mu so har yanzu dai muna jira ba mu ga wani abu ya fito daga gare shi ba yau shekara hudu kenan kasuwar taku ce ko dai ta gwamnati ce Eto eh to taku ce saboda gaskiya gurin korido ne na jirgi wanda aka ba mutane su zo su ci arziki kafin lokacin jirgin ya zo so kuma da aka zo aka tashi da malushan sai aka rushe gaba ɗaya guraren so sai muka je a matsayin cewar a tausaya mana saboda mu ba mu kai sauran ba kuma ga inda muka tashi so shi minista ya tausaya mana saboda inda ya karɓo mu ya karrama mu ya kuma mutunta mu har ya ce to zai nema mana wani guri sannan zai duba matsalolin asarar da muka yi ya dan agaza mana a wannan bangaren to har yanzu dai muna jira dai kusan shekara hudu dai muna ta follow up kuna bin sawu muna bin sawu saboda ba zan manta ba akwai tsohon darakto wanda yake daraktan abuja enterprises agency so mutum ne wanda muka sha zuwa gurinsa muna gwagwarmaya kuma yana samun shi mai girma minista ya sanar masa irin damansa da muke yi saboda a taimaka mana mu dogara da kanmu. To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu ɗora daga inda muka tsaya. Yanzu a madadin bakon shirin na ƙasa Alhaji Ibrahim Sagir ɗan siyasa kuma ɗan kasuwa jigo a ƙungiyar na ƙasassun birnin tarayyar Najeriya da wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ni Sule Mumuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya.